إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير لهدي شائع قوتن جماد الآخرة هجرة من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 21 cikin jerengen darussa daga littafin Sharafu Ashabil Hadith wallafar al-Imam al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alayhi al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya rasu shekara ta 400 ne da 63 bayan hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan littafi nashi yana karantar da mu ne darajar malamai da dalibai da ilimin hadisi zamu tashi inda malai yake cewa a wannan nuska wadda aka yi mata ikhtisari a inda yake cewa an khaythama ibnu sulaimana al-qurashi qala sami'tu ibn abil khanajiri yaqulu kunna fi majlis yazid ibn haruna ببغداد والناس قد اجتمعوا فيه فمر المتوكل مع جيشه فنظر إلى مجلس يزيد بن حارون فلما نظر إليه قال هذا الملك zamu yi tunawa dama yana kawo mana bayani ne akan fasali da yayi akan cewa babun da ke bayani akan mutanen da suka yi fatan ina ma a ce su samu darajar zama malamai a hadisi ko dalibai daga cikin sarakuna da malaman wasu fannoni daban shi ne ce daga haifama ibn Sulaiman ibn Haidara kenan ash-Shami wanda ya rasu shekara ta 343 malami ne daga cikin malaman sunna a ƙasar Sham a ƙarni na hudu yace naji ibn Abil Khanajir shine Ahmad ibn Muhammad ibn Yazida ibn Abil Khanajiri al-Atrabulus shi kuma rasuwarsa shekara ta 294 yace kunna fi majlis Yazid ibn Harun muna zaune a majalisi a makarantar malam Yazid dan Harun ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi wanda kamar da aka bada labari sama da mutane dubban mutane suke zauna a makarantarsa wanda har sai an samu mustamli ko kuma kamar sankira haka yana hawa jaki yana tafiya yana gaya wa mutane ya tafiya dawo ya tafiya dawo saboda yawan mutane a Baghdad to sai aka ce ana zaune a wannan majalisi wannan su kadistama ufi an riga an gama taruwa a majalisar wannan malami famarra almutawakkilu sai sarki almutawakkil alallah sai ya wuce ma'ajaishe da shi da rundunar sojojin shi da tawagar shi da convoy din shi fa nazara ila majlisi yazid ibn harun sai ya kalli majalisar wannan malami falamma nazara ilaihi kala da ya kalla sai ya ce hadhal mulku wannan shine mulki na gaskiya kala shehu al-khatib yace qultu haka za rawa hadal khabara khaysamatu yadda ka ji dinnan haka khaysama ya ruwaito wannan hadisi wa fihi wahamun fahish akwai kuskure mai girma a cikin wannan riwaya wa khata'un zahir da kuma kuskure wanda yake a fili akwai bankaura take mummuna kuma akwai kuskure a fili wa zalika anna yazid ibn haruna mata fi sanati 60 wa 200 abinda yasa saboda yazid ibn harun wancan malami ya mutu ne shekara ta 206 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga tun daga kallon wanda yake bada labarin da kuma halifan wazalika anna yazid ibn harun mata sanata 60 wasu mi'atain wa wulida almutawakkil shi kuma almutawakkil ala Allah an haife shi ne fi sanati 70 wa mi'atain shekara daya bayan rasuwan wancan malamin kaga bayar da za a ce shine halifan da malamin ya gani yake sha'awar ina ma a ce ya samu wannan daraja wala allal marra bi yazid fi jayshi kana al ma'mun wallahu a'lam yace tayu ma'mun ne ya wuce domin shine suka yi zamani wancan yana malanta wannan yana sarauta kuma shi aka sani da irin wannan fikirar ta kaunar ina ma ya zama malami yana da kwakudubar san ya zama malami mun ji wasu hadithai akhirai akan haka a baya kuma zamu ji wani kari a gaba wa an amr ibn habib al-adawi al-qadi qala qala li amirul mu'minin al-ma'mun daga daga ainihin wato amr ibn habib al-adawi wannan amr ibn habib al-adawi malami ne na riwaya wanda yake mai rauni kamar da bukhari ya ambata a cikin at-tarikhul kabir yake cewa yatakallamuna fihi haka al-imam ahmad ibn hanbal ya raunata shi haka yahya ibn ma'in ya karyata shi ma da haka ibn hibbana a cikin kitabul majruhin yake cewa kana mimman yanfaridu bil maqlubati anil asbati hatta idza sami'a al mubtadi fi hadha fi hadhihi sina'ati shahida annaha ma'mula ya kasance yana daga cikin wanda suke jujjuya hadisai su danganta su zuwa ga amintattu wanda al'amarin shi a fili yake ta yadda dan koyo ma dan firamare ma ilimin hadisi in ya ji hadisan zai gane cewa hadisai ne marasa inganci ma'amula wanda aka kera su na ƙarya ne yana da riwaya a cikin sunan na ibnu majah zaka in in riwaya ce marfu'iya wannan ba za a karba ba daga gare shi amma wannan saboda labari ne ana iya a saurara qala qala li amirul mu'minin al ma'mun yace ma'mun ya ce da ni ma talabat minni nafsi shay'an illa wa qad nalathu ma khala hadha al haditha yace babu abinda na nema na rasa duk abinda nake so in na nema ina samu a rayuwata babu wani abu da na nema ban samu ba in banda hadisin nan fa inni kuntu uhibbu an aq'uda ala kursiyyi ni ma ina so a ce wata rana in zauna akan wata kujera wa yuqalu li a dinga ce muni man haddathaka algata malam wa ya baka hadisi fa aqulu sai in ce haddathani fulanun an fulani in fara koro isnadi qala yace fa qultu sai nace if'al ya amiral mu'minina ranka yarda ai yanzu ma zaka iya ai ilimin ka yanzu ma kana da shi falima la tuhaddithu yomi zai hana ka zauna ka karantar na ai malamin ba sun fi ka ilimi bane irin yan fada din nan ya zuga shi qala la yasluhu al mulku wal khilafatu ma al hadith lin nas yace da sarauta da halifanci ba ta yiwa kuma a ce kai malamin hadisi ne ba ta yiwa sai dai ka zabi daya ba zai yi a ce kana malamin hadisi kuma kana sarki ba yace akwai karo shi ya san hakan ba za ta yi ba wataƙila saboda za a dinga samun clashin na manufofin abubuwan guda biyu ko kuma za a dinga samun wato ɗaya zai rinjayi ɗaya aikin wannan ba zai yi ban ana so a yi wancan wa kana al-ma'mun a'zama khulafa ibn al-abbas inayatan bil hadith sarki ma'mun abdullahi ibn harun ar-rashid ibn al-mahdi ibn abi ja'far al-mansur sarki ne dan sarki jikan sarki tattaba kunnan sarki kaga dai shi halifa ne baban shi harun ar-rashid halifa ne sannan kakan shi shine shine mahdi muhammadul mahdi shi ma khalifa ne sannan baban kakan shi shine abu ja'far al-mansur wanda ya kafa daular wanda shine al-mu'assis al-haqiqi na daular banal abbas shine halifa na bakwai a cikin jeren giyar sarakunan banal abbas wanda mun karanta a cikin al-ibar wanda suke rigima da dan uwan shi al-amin aka cire amin din shi aka sanya shi to yana daga cikin sarakuna da suke suna da alkhairai da yawa amma sai wani matsayi wata yayi wata blanda guda daya sai zama ita ake jin labari ita ce matsalan mihnatu khalqil qur'an wadda ta faru a shekarun halifancin sa kuma ya goyi bayan abinda ba daidai ba game da ita ya amfani da karfin mulki ya taimaki wannan bid'a to sai wannan abin da sai ya sha makance alkhairan shi sai zama da an fade shi wannan abin kawai za a tuna matsalar da ya samu kenan amma an ka bi tarihi keke da keke zaka tsaya daga cikin manyan halifofi a daulolin musulunci wanda suka yi ayyuka na raya ƙasa da jihadi da ci gaban al'umma to inda ya samu matsala sai ya hada zumunta alliance da sarakunan Farisa da Roma yana aika musu da yana da yana da safir yana da wato ambassadors a can akwai alliance akwai zumunta tsakanin shi da sarakunan kafirai din nan yana aika musu kuma da kyaututtuka da ababe na jan ra'ayinsu har suka saba su kuma sai su ɗebo littattafai na kafiran nan su aristotle su plato da waye sai aka dinga turo mai sai kuma ya kafa ma'aikatar fassara darul hikima wanda ya ɗauki malamai masana wasansu ma kafirai ne suna aikin fassara suka fassara littattafan nan gaba ɗaya zuwa larabci kuma aka yaɗa su aka ba mutane dama su karanta su aka ba da doka akan huriyatul fikir cewa mutum zai iya yin duk tunanin da ya ga dama za ka iya duk ra'ayin da ka ga dama ka ɗauko a baka ka tafi da shi ‘yancin faɗan albarkacin baki to wannan shi ne ya haifar da wannan bid'a da ta lalata gaba ɗaya sum'arsa in ana tarihi Allah ya gafarta mai amma babu shakka malami ne da ya bada muhimmanci sarki ne da ya bada muhimmanci wajen taimakon malamai da ba su goyon baya da taimakawa harkar ilimi da harkar ci gaban abin nan ilimi da karantarwa da haka ake ce mashi ake ce ma daular shi daulatul ilmi was thaqafa to shine yake cewa wannan wannan sarki ya kasance ɗaya daga cikin sarakunan Banul Abbas wanda ya fi ba da muhimmanci game da ilimi na hadisi wa kathiral muzakarati bihi yana yawan yin muzakara da hadisi shadidash shahwati liruwayati wanda yake da kuma tsananin kwaɗayin riwaya hadisi ma annahu qad haddasa ahadisa kathira tare da cewa ya ruwaito hadisai da dama liman kana ya'nasu bihi min khasati yana ruwaito mu waɗanda yake zama da su daga cikin mutanen shi kebantattu wa kana yuhibbu imla alhadisi fi majlisin am yana so yana so ya samu damar ina ma shi ma ya zauna a majalisi gama gari irin na kowa ya bada hadisai ya shifta a kwafi yahduru sama'ahu kullu ahadin a ce ina ma kowa ya zo majalisinsa ba wai sai 'yan fada shi ba fakana yudafi'u nafsuhu bidhalika hatta azama ala fi'li ya kasance ya ta wannan shirin yana ta kokarin ina ma shi ma a ce ya samu wannan dama wa an Musa ibn Dawud qala dakhala Muhammad ibn Sulaiman ibn Ali ibn Ali al-Masjid al-Haram wani daga cikin wato ƴaƴan sarauta Muhammad ibn Sulaiman ibn Ali ya shiga masallaci mai alfarma far'a ashab al-hadisi yamshuna khalfa rajulin min almuhaddithina mulazimina lahu sai ga dalibai suna tabin wani malami sun nace mai suna tabin shi yana ba su karatu faltafata ila man ma'ahu sai juya ya kalle shi ma jama'a shi fa qala sai ya ce li an yata haula'i aqabi kana ahabba ilayya min alkhilafa yace wallahi a ce waɗannan suna bin bayana suna take min baya suna take sawuna wallahi kuma alheri akan wannan halifancin da ake zigani domin shi ma cousin ne na na su waɗancan sarakunan Banul Abbas. Malam ya ce, Babu maliltar da bilhadithi wa mujalasata ashabil hadith. Babu wanda yake bayani akan irin jin daɗin da yake iltazza suke bayanin daɗin da suke ji idan sun zauna don karantar da hadithi ko kuma idan suna zaune tare da malaman hadisi ko ɗaliban hadisi. Kala Mutarrif, Mutarrif ibn Abdullahi ibn Shakhir, wani malami cikin tabi'ai dinnan daga cikin waliyai mujabud da'awa rasuwarsa shekara ta 95 yana daga cikin rijal na kutubus sita malami ne shahararre a cikin malamin musulunci mutarrif yake cewa li'annahum ahab la'innahum la'innahum ne wannan na rantsi da Allah kaga daliban nan na hadisi ahabbu ilayya mujalasatan min ahli na fi jin dadin zama da su fiye da iyalaina fiye da mutanen gidana saboda su waɗannan sun fi sa abin da ke hannun shi fiye da mutanen gidan shi in kun tuna mun karanta a baya aka ce azhadun nasi ila ilmin rajuli ahlu baiti mafi mafi nisanta waɗanda suka fi janye jikinsu daga ilimin malami sai kaga su ne mutanen gidan shi urwatu dan zubair duk yawan ilimin urwa ƴaƴan shi da ya karantar da su sai da ya tare su ne fa sai da ya atara atara yana ce musu yana ce musu hisham ala ala ta'allamuna ba za ku zo ku koyi karatu ba fa innakum in takunu sigara qaumin yushaku an takunu kibara qaumin in kun koyi ilimin nan kuna ganin ku yanzu ba komai ba za ku zama wani abu wata rana ku zo ku koyi ilimin nan mana sai dai musu a tara a tara sannan suka suka koya to kuma zaka ga haka ne wannan ita ce sunnar sunnar rayuwar mutane ko kaji ana cewa dan malam ya ki halin malam baban shi na makaranta shi kuma yana gidan molo ko yana filin kwallo ko yana cin yana yana abin nan tunda akwai wannan tarihin Uh, a cikin system ɗin rayuwa psychologically saboda abin da ke faruwa shine abin da ka taso ka gani kusa da kai yi maka arha bai cika baka sha'awa ba ka cika kafa hange hange shine wannan abin da ke faruwa da halifofin nan sarautar sun same ta to fahanat alaihim yayin da shi kuma wani malamin shi kuma sarautar zai dinga so da haka abin yake mai kuɗi yana ganin talaka yana burge shi talaka na ganin mai kuɗi yana burge shi tsoho yana ganin yaro ya more yana da shekaru shi kuma yana ganin ma ya zama tsoho shi ma ya zama babba a daidai girmama shi mata aure tana ganin wannan ta more wallahi kaga ita ba wanda yake takura mata tana ganin bazawara ta more tana da yancin fita ko ina yawo ta gashi nan tana yin ABU tana yin aiki a yan bias misali ko ita kuma mijinta ya hana ta ita kuma wannan bazawara ita kuma tana gani na ma ta samu miji ta daina wannan yawan banzan da take wannan shine sunnar da Allah ya sa mutane kwakwalansu kowa abinda ba yi da shi shi ya fi so abinda baka da shi shi kafso in ka samu fa yahunu fi ka sai zama sai da wata kima a idanka kuma irin yadda wani ke hankoran ina ma ya same shi to shine irin wannan yake faruwa da da ainihin wato mutane yace yafi son ya zauna da su fiye da fiye da mutanen gidansa wa qala yazid ibn harun ashabul hadisi kad azauni wa idza ghabu anni ghammuni Allahu akbar Yazid ibn Harun dai wancan malami Abu Khalid As-Sulami Al-Wasit dai daga cikin a'lamus sunna kamar yadda muka ji cewa ya rasu shekara ta 206 shine yake cewa ashabul hadisi kad azauni malaman hadisi ko kuma ɗaliban hadisi ce suna cutar da ni suna muni rashin mutunci wa idza ghabu anni idan kuma suka wade suka bani waje ghammuni sai sani cikin bakin ciki cikin bakin ciki inji damuwa akwai tara na lokacin ana rufa kwano mala albani ta na ya mana wani fada in za ku yi tana wanda suke nan yace duk wanda ba zai iya zuwa kullun ana karatu ba ya ban makarantar nan kawai haka kira malam Dawud a waya in za ku tuna aka sa hands free yana wata wani gari cin cewa ko dai ya dawo ko a cire sunan shi fata ko mutane hankalinsu ya tashi gaba daya kowa yana jin to ya zai zai bar sana'a shi ne ya dawo ya tare a nan wajen kuma iyalan shi fa kaza kaza muna fitowa da malamin shago hankalin shi ya tashi ce waya za a yi nace Allah rabu da malam ce yadda fa muke san shi ma haka yake san wala ba zai iya koran mu ba ko haka nace ne tafiya ta saboda na san irin wannan tunanin ne yana jin haushin abin da muke na sakaci da yau ya ga wannan ya ce ina wannan yake bai ga wannan ba amma kuma da za mu ki zuwa shi kenan shi ma shi zai shiga damuwa sun ce kai rabu da malam da Allah wannan fushin da yake kawai yana yi ne saboda yana so mu dinga kulawa amma Allah ba zai yi rabuwa da mu ba kai shi kawai je kai harkar kamala haka na ce mishi wallahi ne tafiya ta kawai saboda to ya zaka yi dole sun ne jama'a ka to haka malama hadisi suke tambaya bai a'a mashi zamu ga mu ji yadda yake da fada amma kuma sai ya dinga tambaya ya ce ba wanda yazo ne mara kuma an zo neman shi ya kora musu kare ya naushi wannan ya yi kaza amma kuma aka wuni ba wanda ya ce ba wanda yazo neman karatu gidan nan yau wa am hammad ibnu zaid qala qala li abu jabala ya aba isma'ila alam tara ila ma amila bi ashabul hadith al yawm Hamadu dan Zaid yake fada ma Abu Jabala yake ce kai baka ga irin shakiyancin da dalibai suka muni ba yau sun takura mini da tambayoyi sun kura hakuri na fa qultu wa ayyu shay'in amilu bika yace me suka maka qala yace qalu li huwa za naji'u yace ai ce mu suka alga ta malam muna nan zuwa ila sa'ati antadhiruhum gana har yanzu ina jiran su ma ja'u ba wanda yazo kwastomomin shi wasu zowa shi ne ke cewa kana gani irin wulakancin da ɗaliban da suke muku mu yi alkawari da su suna nan tafi ta huwa makaranta amma gani huwa za na ji'o ila sa'ati an taziruhun ma ja'u ina ta jira babu wanda ya zo wani irin rashin mutunci ne wannan ɗalibai suke yana yana complain wannan fa duka manyan malamai ne waɗanda iliminsu za su iya cewa ba sa buƙatar ɗaliban to amma kuma biya suka iya saboda idan kana da ilimin ɗaliban su ne 'yan dakon ilimin mun ji wannan alƙanabi shi haƙuɗi yake ba su don Allah ku zan koya mawa karatu saboda mafarkin da yi wani abdurrazak kala sami'tu ma'amaran ya ƙulu na ji ma'amar yana cewa ma'amar ibn rashidin san'ani kenan ma min bida'atin ashaddu ala sahibiha idza barat min hadhal hadith babu wani kayan siyarwa da yake zama matsala ya tsananta al'amarin shi ya zama da tsanani ga masu kayan siyarwa idza barat idan ya yi kwantai shi ne barat bara ya yi kwantai ya zama ba a siya ba min hadal hadith fiye da wannan ilimin a ce kana da hadisai su yi kwantai ba wanda yake so to babu abin kamar da kasa mutum ya kasa kaya a kasuwar ƙauye har ai magariba bai sayar ba ko kayan gwari wanda kasan suka kwana da perish za su lalace darajar su za ta ƙare kayan da ake tsoro wanda ake ci musu gwari ba kuɗi ba ko sai an saida to idza barat idan hadisi ya maka kwantai ka rasa wanda zaka koya ma to babu abin da ya kashi tsanani inji ma'amar ibnu rashid wa qala sufyan ath-thauri law lam ya'tuni la ataituhum fi buyutihim ya'ni ashab al-hadith yace wallahi in dalibai ba za su zo su koyi hadisi a wurina ba ni zan bi su gida gida ina koya musu ce saboda yace yana nufin daliban hadisi وقال أيضا أحذركم ونفسي الشهوة الخفية yace in ji Sufyanu ina jan kunnanku da kaina daga wata boyayyar sha'awa wa inna halafi qauli lakum ita ce idan kuka ji ina ce muku la ta'tuni kar ku zo makaranta ta walau lam ta'tuni la ataitukum ko kun ji ina faɗa faɗi kawai nake mai fushi ne in ba ku zo ma ni zan zo walau lam uhaddithukum la haddastu judrana in ban koya muku hadisin nan ba to wallahi ko bango ne sai na kalle shi na na dinga ga mai hadisan nan da haka ku kun jinda cewa kar ku zo to ba da gaske nake yi ba fushi kawai nayi sai ku hakura haka zaka ga duk tarihin malaman hadisi haka yake da irin wannan sura malam yace al-julu'u thalis bismillahir rahmanir rahim ذكر ما رآه الصالحون في المنام لأصحاب الحديث من الحباء والإكرام bayani akan ambatan abinda salihan bayi suka gani game da al'amarin malaman hadisi bayan rasuwarsu na kyauta na kyakkyawan rabo kyauta da Allah ya musu da girmamawa da Allah ya musu kamar yadda muka sha faɗa mafarki baya daga cikin usul na kafa shari'a musulunci baya daga ciki amma yana daga cikin abubuwan da ake istiqnasi da su wato ake daukan izina ko ake ake samun kyakkyawan zato game da su na farko kenan na biyu kuma mafarkin da za mafarkin da zaka yi kaga mutumin da ya riga ya mutu mafi yawan abin da zaka gani game da mutumin da ya riga ya mutu to gaskiya ne musan wannan wanda bai saurara ba yana iya kuma sauri series da muka yi akan mafarki akwai kashi na farko akwai kashi na biyu musamman wannan kashi na farko din na tattauna waɗannan masail din da wasu references akai in dai mutum ya riga ya mutu galibin abin da za a gani game da shi kaga ya maka magana ko ya nemi wani abu a wajenka ko a gan shi a wata sura to da gaske ne ya rage an iya fassarawa a gane meye gaskiya don da akwai sabon da ma ya ba da wasiya a biya mishi bashi bayan ya mutu mun karanta wanda ake ci mashi mai wasiya bayan mutuwarsa ce ina da kuɗi da na ara a gun wani bayahude suna nan ban yi amfani da su ba a je ɗaki na a ɗaga wuri kaza za a gan su iri kaza ne amma mai da kayan shi akwai ƴata wadda ni yanzu ina da labarin ta kusa mutuwa saura kwana shida yau wani mala'ika hala ya sirranta mashi wannan sirrin mun gane ce don haka ina cewa don Allah a yi mata alheri nan da kwana shidan nan ta ɗan mora mutumin ya ce ina zuwa gidan na taɓa jikinta na ji zazzaɓi ciwon ajalin ma ya riga ya kamata kuma bata wuce wannan kwanakin ba ta rasu to akwai irin su wannan da dama kamar da ibnu hajar yake cewa an ga irin wannan mafarkin ba za a iya kididdige su ba in ka karanta littafai da suka yi itina'i da manamat da kuma littafan wato abin nan tarajim din kaman sirr alamin nubala kaman tarihu kaman tarihu bagdad kaman tarihu dimashqa zaka ga suna yawan kawo labarin mafarkan da aka yi na malamai bayan bayan rasosu tunda kuma har yanzu mal albani namu da ya rasu Allah ya gafarta mai irin mutanen da suka yi mafarkai iri daban-daban akan shi Allah kadai san yawan su wanda wasu mu sun yi wasu sun bada labari wasu sun ji labaran to ana masalihai haka da gaskiya abin da za a gani game da salihin bawa ai tsammanin ya samu dacewa akwai irin sitirar da ke jikinsa in ka ga mutum a mafarki da koren sitira ko farin tufafi ko duk tufafin da zai nuna cewa wannan mutumin alamar yana cikin wadata ko ka ganshi yana wani annashuwa ko yana dariya ko yana cin wani abinci mai kyau ko yana kwance a wani gado alal ara'iki yanzuru na misali ko ka ganshi cikin yara ƙanana wildanun mukhalladun duk ana ganin irin waɗannan ko ganshi cikin wani lambu mai tsuntsaye da koren abin nan yabanya da fulawoyi duk irin wannan siffofin na aljanna da aka faɗa kana iya ganin mutum a cikin irin wannan siffar wanda yake nuna alamar ya samu wata falala kuma kana iya ganin mutum a akasin haka Allah ya tsare kana iya ganin shi a daure ko an daddatsa mishi baki ko an ko hanjin shi na tafiya a ƙasa ko an kulle shi ko an yi mishi rataya sama a ƙasa da ake wa ragon layya iri daban-daban da aka ambata game da azabar kabari ana iya ganin mutum a haka ko kuma ka ga mutum yana roƙonka to alama yana neman addu'a ne ko yana nuna maka wani abu kamar ya nuna maka wani daji da yake so ya shiga ko yana nuna maka wata gada ta tsinki ko wani kayan shi a kulle ba a kwance ba wannan kuma yana alama yana neman addu'a ne duk wannan yana faruwa ko ana bin shi wani bashi wanda yake so a biya mai ya hana shi kwanciyar kabari ko ya ko akwai wani alƙawari ko wani kayan wani da ke hannun shi wanda bai faɗa ba kafin ya mutu duk wannan yana faruwa jama'a idan kai nagari ne Allah zai nuna maka wannan domin ru'ya ce ta bayin Allah nagari amma idan kai gama garin mutane ne ba za ka ga wannan abubuwan ba in ka kwanta dai ta ganin shirme da hadisin nafsu kawai ko mun gane sai in zuciyarka ta zama safiya ne sannan za ka ga wannan malamai sun yi kokarin su fahimci hakikanin mai mafarki wai yaya ne abin yake faruwa kamar da misali ai an san yadda abu yake faruwa a cikin ciki har abinci ya narke misali digestive system ko an sani an san yadda ake daukan ciki a haihu to an yi kokarin a fahimci hakika na mafarki ba iya fahimta ba dan haka akwai theories da dama wasu suna ganin cewa kuruwa da ake cewa idan mutum ya kwanta bacci da aka ce ran na barin jikin shi Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha idan ran ya tafi zai tafi alamul arwah to alamul arwah din iri daban-daban ne akwai alamul arwah al-khabitha akwai alamin arwah at-tayyiba idan yaje cikin duniyar rayuka na shedanu na mutanen banza ko halittun banza to ababan banza zai gani a can shine wanda zaka ga mutum mafarki hankalin shi na tashi bala'in da ake yi ne can ran shi yaje wani lokaci har ran ya rugo da gudu ya dawo shine sai ya farka firgigiti wataƙila bai yi addu'a ba ko bai yi alola ba ko dama shi ma mutumin banza ne kuma kamar haka to idan yaje alamul arwahi tayyiba to irin abin da zai gani masu kyau to shine har sai ya samu sabo ko su fahimci juna da wani mala'ika ko wani halitta Allah wanda zai gaya mai wasu sirrori ko ya mishi wasu alamomi ko wasu isharori to shine shi kuma sai ya communicating to kai da kake da wannan ran shine abin da za ka gani a mafarki irin wannan ru'ya din wannan mubashshara wani abu ne da ranka ya samu na wasu codings ko na wasu rumus sai yake gaya maka idan aka samu irin wannan aka samu kuma wanda ya iya zai iya fassarawa ana iya a gane menene kamar da annabawa sun fassara salihan bayi sun fassara akwai masu fassara barki a zamana da dama cikin malaman sunna wanda suka iya suka kware akwai kuma wanda suke yan takife ne yan neman kuɗi ne inda kasan dai yan rukuya akwai masu rukuya ta gaskiya akwai akwai yan takife akwai likitoci na gaskiya akwai yan haye ga sanin masu kimis akwai ina su dinga danna mutane allurai iri daban-daban ba likitoci ba ne ba nurses ba ne kawai irinmu ne ma jahilai wasu kawai zaman chemist ne kawai yadda za ka zauna a injin nika ka koyi nika haka za su zauna a chemist kawai su koyi su koyi allura daga baya kawai a dinga ce musu doctor shi kenan su dinga tsira mutane allurai don da aka samu kuskure kuma to Allah shi kyauta to haka akwai irin wannan yanci kifin a cikin malaman fassarar mafarki ga sanan za ka ga littafi a ce fassarar mafarki dubu irin da karawa ɗin nan da hausa ma ko kuma fassara da kanka kowane ne ka zakar suna Allah shi kyauta shi ne mala yake cewa an huzaifa an nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga huzaifa wannan huzaifa ibnu asid ne ba huzaifa ibnu yaman ba kamar da huwal mutabadaru ila al-azhan wani daga cikin ashabu shajara ne wanda ya zo na ƙasar kufa ya rasu ta 46 kamar da ibnu hibban yake fada a cikin athiqat ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi na cewa zahabatin nubuwatu fala nubuwata ba'di annabta ta kare da gani babu annabi a bayana wa baqiyatul mubashshiratu annabi ce amma abinda zai saura shine busharori ru'ya almuslimil hasanat kyakkyawan mafarki na mumini yara hal muslimu mutun da kanshi ya gane wa kanshi auturalahu ko a gane masa yana raye ko yana mace wani zai mafarki ya ga wani har ya bashi labari ya ce na ganka kana kaza to wani kuma sai ya mutu zaka mishi wannan mafarkin wani hadisi yana cikin sunan ta ibnu majah da musnad imam ahmad ibnu hanbal da da littafin sahih na ibnu khuzaimah hadisi ne tabbatacce wa an ubad wa an ubad ibn samit annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama an an qaulillahi azza wa jalla yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da fadin Allah da Allah yake cewa allazina amanu wa kanu yattaqun لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة waɗanda suka yi imani kuma suka kasance suna jin tsoron Allah lahumul bushra suna da kyakkyawan albushir fil hayatid dunya anan duniya wa fil akhirah da kuma ranar alkiyama da aka tambaye sai yace qala sai annabi yace hiyar ru'ya as-saliha albushra fid dunya din shine kyakkyawan mafarki yara har rajulul muslimu aw turalahu a gane ma mutum ko ya gani da kansa wannan yayi muqaddima ne dashi wa an abdullahi wa an abi abdullahi al-marwazi anna rajulan ra'a yazid ibn haruna ba'da mautihi fi an-nawm yace wani mutum ya mafarki ya ga yazid dan haruna bayan rasuwarsa fa qala lahu sai yace masa ma fa'ala Allahu bika me Allah yayi maka qala yace abahani al-janna ya halasta min aljanna yace in shiga aljanna dinda nake so kawai duk abin nake so in zaba dinda nake so in yi makin in ce ya zama nawa kala ya ce bil ƙur'ani an maka haka ne saboda karatun alƙur'anin ka kala la ya ce ba shi ba ne kala fa bi ma za ce to da mai kala bil hadithi yace karantar wadda ne na yada ilimin hadisi ita aka mun wannan alfarmar da ita wa an hawsara ibnu muhammad al-minqari hawsara ibnu muhammad al-warraq ɗaya daga cikin malaman ibnu majah ne wannan ya rusu ka ta 256 yake cewa ra'aitu yazid ibn harun al-wasiti fil manami ba'da mautihi bi arba'i layali naga malam yazid dan harun bayan rasuwarsa da dare hudu sai na ganshi an farki fa qultu sai nace ma fa'ala Allahu bika alga ta malam ya ya labari me ya faru a lahira qala yace taqabbala Allahu minni al-hasanati Allah ya karbi kyawawan ayyukana wata jawaza anni sayyi'ati Allah ya yafe mini laifukana wa wahaba littabi'ati Allah kuma ya mini kyauta da sauran abubuwan da suka biyo baya wato abubuwan da na dauka waɗanda ba sa cikin hasanat ba sa cikin sayi'at sai aka mini kyautar su aka maimin da su a matsayin bonus qultu sai na ce mishi wa ma kana ba da zalika to daga nan kuma ya akai yace wa qala sai yace mini wa hal yakunu min al-karim illa al-karam kai baka san Allah al-karim bane kuma babu abin da ya samu daga shi sai girmamawa gafara li zunubi na ce maka ya gafarta min zunubaina wa adkhala lil janna kuma an shiga da ni aljanna qultu na ce mishi bima nilta alladhi nilta to a cikin ayyukanka wanne ne ya samu maka da wannan falala qala yace bi majalisi dhikri da majalisi na ambatan Allah na hadisi wa qawli alhaqqa da kuma fadin gaskiya da nake a ko ina wa sidqi fil hadith da riwayata ta hadisi ta gaskiya bana tadlisi bana wa annabi ƙarya wa tuli qiyami fi salati da tsayin sallata ta dare wa sabri alal faqri da hakurin da ne da talauci ban nemi duniya ba qultu sai nace mishi inji shi Hausara wa munkarun wa nakirun haqqun alga ta malam to ya labarin munkarin nakir da muke ji su ma da gaske ne qala i wallahi allazi la ilaha illa huwa yace na rantse maka da Allah da gaske ne ni na gansu laqad aqadani ni da suka suka zaunar da ni a kabari wa sa'alani suka tambaye ni faqalani suka ce mini man rabbuka waye ubangijinka wa ma dinuka wa ma nabiyuka ce suna ta muzure suna tambayoyi faja'altu aqbidu lihiyati anfudu lihiyati albayda min at-turabi ce sai na dinga share kasa a gemu na farin gemu na ina goge kasar da ke jiki wataƙila kasar kabari da ta bata mai jiki ko fa qultu nace mithli yus'alu ce kai ni za ku wannan tambaya ana yazid ibn harun al-wasiti ba ku san ni bane ko ni ne malam yazid dan harun al-wasiti ba ku san ni bane wa kuntu fi dar dunya 60 sana uallimu nasa shekara ta 60 a duniya ina kantar da ilimin musulunci ku kuna mun tabbata ta islamiya qala ahaduhuma sadaqa sai dai ce gaskiya ya fada ko yazid ibn harun nam nomatal arusu kuma ka kwanta irin baccin ango fala rau'ata alayka ba'da al-yawm baka da sauran tashin hankali bayan yau wa qala ahaduhuma dayan kuma sai yace akatabta an haris ibnu usmana to me kai ka rubuta hadisin haris dan usmana qultu la nace kware na rubuta wa kana thiqatan fil hadith harid ya kasance amintacce ne hadisi qala walakinahu kana yubghidu aliyan abghadahu Allah azza wa jalla amma ya kasance wato banasibi ne yana kin sayyidina ali Allah ubangiji shi ma ya kishi talikin shi mai riwaya ne sai suka mashi suka nuna mashi bai dace ya koyi hadisi a gun wannan ba don yana da gaskiya hadisi bayan yana kin mutanen Allah bayan Allah na gari to kaji yadda shi ya tattauna da munkarin wannan kiri ba wai sunna bane kace zaka je ka musa haka ba yau kai fatan ka tsira kawai wa an zakariya ibnu adi qala ra'aytu ibn al-mubaraki fi an-nawmi naga abdullahi dan mubarak shaykhul islam a mafarki sai na ce masa fa qultu ma sana Allahu bika ce ala gafata malan ya akai da kai qala ghufira li bi rihlati an gafarta mini saboda tafiye-tafiyen da na dinga yi na neman hadisi inda ya dinga tashi gari-gari yana neman hadisi wannan shi ne abin da ya samu mashi gafara wa haddasa abu bakrin al-bakrawi an sahibin lahum kana ya tulubul haditha kala mata fara'ahu fin naumi abu bakrin al-bakrawi yana ba da labarin wani abokinsu da yake neman ilimin hadisi sai ya mutu sai ya gan shi a bacci faƙala ya ce ma sana'ata menene labarinka ƙala ya ce gofira li ya ce an gafarta mini ƙala bi ayi shay'in me ya abin da ya samu maka gafara ƙala bi talabil hadith ya ce neman ilimin hadis wa an hubayish ibn bashir ibn al-ward kenan al-baghdadi shi ma wannan malamin su ibn maza ne ya rasu shekara ta 258 yace ra'aytu yahya ibn ma'in fi an-nawmi fa qultu naga malam yahya dan ma'inu a mafarki sai na ce mishi ma fa'ala Allahu bika yaya Allah yayi da kai qala mahadali bainal misra'aini ya'ani ma baina babayil janna yace an buda mini kofa aljanna an ƙara mini fadin kofar misra'aini shine wannan doki da wannan gefe da gefen kofa din yace ni an ƙara mini fadin wajen summa daraba biyadihi ila kummihi sannan sai ya sa hannun shi ya buge hannun rigarsa fa akhraja darajar ya'ani wa qala inna ma nilna ma nilna bi hadha yayi haka sai fito da wani wato takadda irin wanda suke sakawa a hannun rigarsu kun tuna mai magana kan cewa suna yin aljihu a jikin hannun riga kato haka sai su dinga aje takaddu a ciki yace to sai fito da wannan yace inna ma nilna ma nilna bi hadha ce abinda muka samu a lahira mun same shi ne da wannan aikin na rubuta hadisi ya ne kitabatul hadisi to da harka hadisi ba harka ce mai arhaba jama'a harka ce mai samar da daraja وعن أبي إسحاق بن إبراهيم مستملي أبي حمام قال رأيت أبا حمام في النوم وعلى رأسه كناديل معلقة يتي ناغا مالا أبو حمام أما فاركي سيناغا أمم من نامش فتلو haka kaman za a yi birthday amma na mashi fitulu akan kanshi fa qultu ya ba hammam ma hadhihi alqanadilu yace waɗannan masabihu din fitilun nan fa qala yace hadha u'tituhu bi hadisi shifa'a yace wannan fitilar wannan hasken na hadisin ceto ne wa hadha bi hadisi alhawdi wannan kuma na hadisin tabki ne قال وجعل يقول من هذه الاشياء yana ta bayyana hadisan da ya ainihin karantar na sunna kowanne hadisi daya da hasken shi haka sai wuri ya haske gabaki daya wa an khalaf sahibul khulqan qala qala li sadiqun yatlubu ma'il haditha wani aboki na da muke zuwa koyan karatu tare da shi kana li sadiqun ina da shi abokin yatlubu ma'il haditha famata sai ya rasu fa'urituhu fil manafi manami sai aka nuna mini shi a mafarkina wa alaihi thiyabun khudurun yana sanye da wasu korran kaya jududun sababbi sabuwar riga koriya ya juru fiha wadatacciya yana ta jujjuyawa a cikinta kamar babbar riga haka misali fa qultu lahu sai na ce mishi alasta kunta tatlubu ma'il haritha amma kai kamar na gane ka dan makarantar mu ne ko muna koyon karatu da kai fa ma hadha allazi ara wannan kaya fa menene su qala kuntu aktubu ma'akumul haditha abinda yasa kaga kayana suna da wadata haka na kasance ina rubuta hadisi falam yamurra bi hadithun wani hadisi baya wucewa ta gabana fihi dhikru muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda an ambaci manzon Allah a ciki illa katabtu fi asfalihi face ni kuma sai ne maza na rubuta sallallahu alaihi wasallam bana tsallake hadisi ba tare da nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati ba mun karanta muhimmancin wannan a baya fa kafa'a ni rabbi azza wa jalla bi hadha alladhi tara alayya shine Allah subhanahu wataala yayi mini tukuici da wannan abin da kake gani na wannan sutura yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nake shi ya bani wannan falala wa ana bi salihin abdullahi ibn salihin sufi kala yuri yuri yuri ashabul hadithi al hadisa fil manami faqila ma fa'alallahu azza wa jalla bika ya ce an ga yuri ko? haka ne? yuri ba'adu ashabil hadisi fil manami ana ganin an ga wasu ɗaliban hadisi a mafarki faƙila sai aka ce ma fa'alallahu azza wa jalla bika wannan da gani sai aka ce mashi me Allah ya yi da kai ƙala ghafara li yace Allah ya gafarta mini faqila lahu bi ayi shay'in aka ce da mene faqala sai yace bi salati da yawan salati na fi kutubi a cikin littafaina ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yawaita salati da nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya ja mun haka to wannan ya kawo ne ne wannan wannan abin nan ne gaddun ne min faidin sana da yawa irin waɗannan labaran ya kawo ne kawai dan ya misalta da su Allah ya samu dace باب ذكر أخبار ربما أشكلت على سامعها وبيان الإشكال الواقع في وجوهها ومعانيها باب ذكر بياني أكن أنبتا وصلا بارندا تيو زاس زما سنا دا مشكلة سنا دا wato rikici wajen fahimta ga wani da bayanin ina ne fuskar da za a bayyana wannan rikicin a gane shi qala al-mughira ma talaba ahadun hadha al-hadith illa qallat salatu wani malamin hadisi al-mughira yake cewa babu wanda zai koyi ilimin hadisin nan ya nace wajen koyan ilimin hadisi sai kaga yana da karancin sallah baya nafila baya sallar dare halama baya samun tafarilla akai-akai kaga wannan zai kuma tsorata mutum wannan labarin kaji anya ko ka shiga wannan harka wannan sabga ta kware ce kuwa abinda zai raba ka da sallah to wannan sune irin labaran da yake cewa suna da sarkakkiya to zai bayyana maka menene abin da ya kamata a fahimci wannan labarin qala ash-shaykh abubakar shaykh khatibu yace خرج هذا الكلام خرج هذا الكلام من مغيرة على حال نفسه مغيرة yana labarin kanshi ne yanzu wannan yana labarin kanshi ne wala allahu kana yukthiru salatan nawafil kamar a ce da tayu ya kasance yana yawaita sallar nafila fa idza sa'a fi talab alhadisi to da ya shiga harkan neman hadisi ila almawadi alba'ida ya tafiye tafiye zuwa wurare masu nisa kana zalika qati'an lahu an ba'd nawafili sai wannan sai ya rage mishi yawan nafilfili fa qala hadha alqawla shine fadi wannan zancen walau an'ama mughiratun nazara da ya tsaya ya duba a hankali a natse la alima anna sa'ahu fi talab alhadisi afdalu min salati to da zai gane cewa kokarin da yake neman hadisi ya fara lafiya da wato sallar dare abin da yake nufi shine malaman hadisi tabbas ana samu wanda suke da karancin sallah sallar nafila kamar imam malik arwaito aka game da shi har wani na mashi gorin cewa kai baka yawan ibada sai yawan karantarwa yace kowa yana zaben abin da ran shi ya dace da shi sannan kuma aka bi wajen mukarana da wanda yake kokarin sallar dare kullum da azumin nafila akai akai wannan yana ibada ce wadda shi za ta amfana shi kadai babu wanda ta amfana in ba shi ba wanda kuma yake aikin karantarwa da yada hadisin manzala sallallahu alaihi shi ma ibada yake za ta amfane shi kuma ta amfani al'umma kaga shi yana da wani abu extra akan wancan amma mutane suna sun fi ganin wanda yake sallah a matsayin yafi kama da salihai yafi kama da nagartattu fiye da malami ba a ce kallon malami kai tsaye a matsayin kawai wannan aikin da yake ibada bane ana manta cewa ibada ne sai aka kamar sana'a ce yake na farko kenan na biyu kuma akwai malaman hadisi da dama wanda suke sallah din mun karanta kusan kullum muna karanta a cewa yana da yawan ibada yana wani ma ya mutu a sallah kamar urwa din nan da muka ambata da zo urwa yana cikin sallah ya fadi mutu kuma kaga malamin hadisi ne a cikin tabi'ai yana daga cikin tabi'ai waɗanda ba a san masu yawan hadisi irin shi ba tunda har cewa yake Aisha kafin ta mutu da shekara hudu wala qad ra'aituni wa khalati hadhihi qabla an tamuta bi arba'i hijajin naga Aisha kafin ta mutu da shekara hudu yace la andamu law matat bazan yi nadama ko ince nayi asarar wani hadisi badan ta mutu fama min hadisi illa qad kuntu sami'tuhu wa sami'tuhu wa sami'tuhu hatta malaltu minhu yace babu wani hadisin da wanda sai da aka koya min a daka wani yazo aka koya mai na sake ji wani yazo aka koya mai na sake ji aka sake koya min yace har na gaji ma da hadisanta babu wani hadisi da ta faɗa wanda bai ji ba urwa kuma dama addu'ar da yake ne yace shi Allah ya sa ya zama malami da suka zauna a wani majalisi din nan mun karanta da shi Abdullahi dan Umar da ɗan uwan shi Mus'ab da da da da da shi urwa din su hudu ko suka suka suka yi meeting Mus'ab yace shi yana so ya zama sarkin Iraki ya aure Aisha bintul Munzir da Sukaina bintul Hussein kuma Allah ya cika mishi wannan sai kuma uwar kace kai malanta kake so har aji labarin ka duk a duniya kuma Allah ya cika mishi wannan Abdullahi dan Zubair ce shi kuma so yake zama halifa shi ma kuma Allah ya cika mai shi Abdullahi dan Umar sai ce ni kuma so nake Allah ya gafarta mini a lahira to shi kuma ana jira na shi Allah ya so Allah zai gafarta mai su ma duka Allah zai gafarta musu Allah ya so to urwa ya mutu ne yana yana cikin sallah akwai su da yawa sannan kuma abin da ke faruwa a aikace shine idan kana yin wani aiki sai ka zo wani yanayi ya sa ba ka yi dole ka dinga shauƙin wancan dole ka dinga begen abin kamar yadda misali umar ɗan abdulaziz shi kuma da malami ne yana karantarwa da ya zama halifa yana adalci ba ana jin daɗin halifanci shi amma kuma yana misin yana begen wancan yanayi yana begen wancan yanayi ina ma da zai kai ga wannan ya samu ya ci gaba da wannan aiki to shine irin wannan da yana yin sallah saboda yana da lokaci isasshe yanzu kuma tafiyi ne ya je wannan gari ya je wancan gari ya shiga daji ya shiga sahara ya sha wahala ya je neman hadisi na ya ga karfin sallah bai da karfin sallah hasali ma tafarilla ma an rage mashi saboda matafi ne to sai yana begen wancan yanayin to wannan begen ne ya saddara ana ba wai ka'ida ce amma cewa wai duk masu karantar da hadisi da masu neman ilimin hadisi wai ba sa sallah ba haka bai قال ابن المبارك ابن المبارك yace law alimtu anna salata afdalu min alhadisi ma haddathtukum yace da a ce na san sallah tana sama da hadisi ba zan dinga bada hadisi ba sai in koma ta sallah amma na na gane cewa hadisi karantar da hadisi yana sama da ka zauna kai ta sallah ko ba ana cewa wai ka daina yin sallah ga baki ɗaya ne sai ta farilla ba a yi kokari ka dinga yin nafulfulin ko yayi ne ka yi kokari ka dinga kwatanta nafulfuli a matsayinka na ɗalibi a matsayinka na malami a matsayinka na mai karantarwa amma ka gane wannan shugulin karantarwar to muhimmancin shi wajen raye wannan addinin ya fi fiye da muhimmancin sallah da kake yi kai kadai wa qala shafi'i talabul ilmi afdalu min salatin nafila shafi'i yana cewa neman ilimi ya fi falala fiye da sallan nafila to kaga waɗannan yanzu manyan malaman duniya ne wanda su ne abun koyi su ne shugabannin mazhabobin musulmai amma ka ji yadda suke fassara magana da haka ba magana ce da za a ɗauka shi kenan ta zama abun suka ga harkar hadisi da harkar ilimi ko kuma a ce kowa ya watsar da a kuma masallace ba shine irin abin da sufaye suka yi har sai ilimi ya mutu a cikinsu sai suka zama suna kama da jahilai kamar yadda al'umma annabi isa ruhubaniya ta shige su yawaita bauta ba tare da kulawa da neman ilimi ba sai jahilci ya darkake su har suka zama kamar da Allah ya siffanta su addallina suka zama batattu to duk sanda mutane za su daina karantar da ilimi da koyon shi su ce kawai bari su tunkari ibadoji kawai bayan wani zamani za a wayi gari ilimi zai bace hasken shi zai disashe sai zama ibadar a jahilci ake yi sai zama ibadar ma ba karbiya bace kenan ilimin shi yake haska ya za a yi ibada a samu a dace insha Allah za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh